ina fata jama'a ku ɗauki siyasa da ƙarfi za a da cikin jam'iyyar neman zaɓe yakin neman zaɓe na ce zan sake tsayawa da yarda Allah zan kuma tsaya ko wanda aka ba amana ya ci a Allah za mu kama shi mu tsaya amma ya amai da mai jirma Jawabin shugaban Najeriya kenan Muhammadu Buhari a sa'ilin da ya kawo ziyarar wuni guda jihar Bauchi. domin kaddamar da wasu ayyukan hanyoyi da aka yi kwaskwarimansu da kuma kaddamar da kayayyakin aikin gona da suka hada da taraktocin noma da garmunan shanu da kuma taki shugaba buhari dai ya buƙaci ganin 'yan siyasa sun gudanar da kamfen cikin kwanciyar hankali sannan ya jaddada aniyarsa na ganin duk wanda ya saci kuɗin al'umma za a kamo shi sai ya yi amansu sai dai a gefe guda kuma kakakin jami'ar adawa ta pdp alhaji yanuwa zainabari ya ce gwamnatin apc din a bauchi babu abin da ta yi illa yaudarar jama'ar jihar babu abin da aka yi a jihar Bauchi sai dai abubuwan da aka samu muhimmai wanda aka yi su lokacin tatari lokacin gwamnonin sojoji lokacin gwamnatin Ahmed Ma'azu da Malam Isa su ne aka samu ake musu fenti su din ma wasu kuma an lalata su saboda ha'inci su ma 'yan fensho sun yi kokarin mika kokensu wa shugaba buhari amma hakan bai yiwu ba saboda tsananin tsaro daga bisani na zanta da su domin jin korafin nasu sunana yakubu abdullahi muhammad dukkan irin abubuwan da ake na ci gaba mu yanzu ba mu ganin sa a ci gaba tun da mu namu har yanzu ba mu gan shi a fito ba har ya kama yanzu wa'yansu sun mutu sai dai magadan su karba wa'yansu sun mutu ga ajali wa'insu kuma wallahi akan rashin wannan haƙi nasu ya yi sanadiyar rasuwansu shi ne muke kira yanzu ga shugaban ƙasa ya zo jihar mu ta iya saƙon da za mu bayar kenan akan ya san cewa muna cikin baƙar wahala muna cikin da mu dai mun zo ne mu maraba da zuwan sa kuma mu dan jefa dan damoyinmu yawa game da wannan haƙƙinmu na gratuity a san in mutum ya yi ritaya baya da wani abin da yake dan jira wani gaba ɗaya bai mallaki ko da wurin da zai zauna ba yana jira in allah ya sa ya samu wannan haƙƙin sai ya dan nemi inda zai dan makale tsofin ma'aikatan fensho a jihar bocin suna bin bashin kuɗin gratuity na sama da naira biliyan 26 abdulwahab muhammad Muryar amurka daga bauchi a najeriya